a wannan shekara ta 1421 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na 13 ga watan Mayu na shekara ta 2000 miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin wannan kuma shine darasi na 26 27 darasi na 27 babun fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha wannan babin muke ciki mun karanta ayoyin da ke ciki har hadisi zuwa na uku zamu tashi hadisi na hudu hadisin da matsaka tsaya akan sa hadisin Abu Hurairah manzo Allah ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qalu ya rasulullahi wa man yaba qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba ina jin wannan hadisin shi muka tsaya kan shi الرابع عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو ابن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشماله فقال قل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما مناه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم idan ba manta ba babin da muke magana a kansa babi ne da yake magana dangane da kiyaye sunnonin manzan Allah ko babin fil amri bil muhafazati ala sunna babi ne da ya kunshi nassoshi da ke umarni wajen kiyaye sunnar annabi da kuma adab din da sunna suka zo da ita to wannan hadisi an karɓo shi daga abu muslim wakila abi iyad wadan suka ce alkunyarsa shine abu iyad ta iya yi yana da 'ya'ya guda biyu din ɗaya muslim ɗaya iyad wani lokacin a ce masa abu muslim wani lokacin a ce masa abu iyad me kuke cewa ne wai ko ba ne kuke ba a malamin ya hadisi na uku to yanzu ba mu yi ba da muka ce muna da ni da kallon jannata wala sani ka da ba <laughs> ni yadda ma za suna gudana lallai mun yana hadisin na uku na uku da kullu ummati da kullu aljanna illa man aba yanzu ku faɗa daga ina ne kuke so mu tashi الثالث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال hadisi na uku an karbo daga Abu Huraira Allah shi kare ta a gare shi yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba dukkanin al'ummata za su shiga aljanna sai dai wanda ya ki qalu wa man ya'ba ya rasulullah qalu ya rasulullah wa man ya'ba sai suka ce ya manzon Allah wane ne zai shiga aljanna kuwa qala sai manzon Allah ce da su man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba wanda duk yayin da'a to lalle zai shiga aljanna wanda ko ya saba mun to ba zai shiga ba kenan ya ki shiga ke hadisi na hudu daga Abu Muslim ko Abu iya. sunansa shine Salma ibn Amr ibn al-Akwa wato Salama ibn Amr ibn al-Akwa waɗansu sukan takaitawa sai ce Salma ibn al-Akwa wato su yi isqatin sunan mahaifinsa su kawo sunan kakansa su danganta su kai tsaye zuwa ga kakansa salmatu min al-akwa yace anna rajulan akala inda annabi sallallahu alaihi wa sallam lalle wani mutum ya zo wurin annabi ya ci abinci bi shimalihi amma ya ci abincin nan da hannunsa na hagu wane ne wannan mutum hadisin bai ambace shi ba amma dan su malamai sukan kokarin kawo su cewa shine busr al-ashja'i ya zo ya ci abinci wurin annabi amma sai sa hannun hagu faqala sai manzon Allah ya ce da shi kul bi yaminik shi da hannun daman ka mana kala sai mutumin yace la astati'u bana iyawa wato ya faɗi haka ne dan girman kai dan jijji da kai yana ganin dan me za a ci gyaran sa yayi abin da ba daidai ba ce bana iyawa ma'ana ba zan iya ci ba kala da manzon Allah ya fahimci cewa ba wani uzuri ne ba ya hana shi ci da dama din kawai girman kai da ya fara da hagu ba zai dana ba sai manzon Allah ya masa mugunyar addu'a yace lastafata kar Allah sa ka iya shine ma'anar lastafata kada Allah sa ka iya ci da hannun dama din shi salma bin al-akawa yace ma mana'ahu illa al-kibru ba abin da ya hana shi bin umarnin manzon Allah sai girman kai ma rafa'a ila fihi tun daga wannan ranan bai sake samun ikon daga hannun damansa ba ila fihi zuwa bakinsa sai hannun ya shanye kawai sakamakon addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kenan abinda wannan hadisi ke nuna mana ko mu ce dangantakar hadisin da babin muhimmancin kiyaye sunna da kuma wato hukuba a duniya da ka iya samun wanda ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ma sunna alhalin ya san sunna ce umarnin annabi da yake kule bi bi yamini ka ci da hannunka na dama waɗansu malamai suka ce wannan umarni na nuna mustahabbanci waɗansu suka ce na nuna wajabci a gaskiya kamar yadda muka sha faɗa muna nanatawa dukkan umarni daga Allah ko manzon sa ana daukar shi a matsayin wajabci har an samu wani kwakwaran dalili da ka iya sassauta wajibcin ya maishe shi habbanci da haka a nan gurin muna ɗaukar shi a matsayin wajibi ne ma'ana cin abinci ko shan abin sha da hannun dama wannan wajibi ne kuma ya ma zama wajibi iyaye su rinka kula da tarbiyyar ƴaƴansu tun suna yara ƴan kankana saba musu cin abinci da hannun dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci da wani yaro sai ya ga hannunsa na kai kawo ya ci gabansa ya ci gaban wani ana cin abinci tare da kai ana ciyayya a masaki daya ko mu ce a akwashi daya ko a ko a abin nan daro daya ko a tire daya ana cin abinci sai ya ga yaron ya kai hannunsa nan ya kai hannunsa nan sai manzo Allah ya koya masa ladabin cin abinci yace ya bunayya sammillaha wa kul bi yaminik wa kul mimma yalika ladabin cin abinci guda uku annabi ya hada kai tsaye cikin wannan hadisi ya bunayya sammillaha ya kai dan karamin dana san billaha kai bismillah in zaka ci abinci wato shine ka ce bismillah ba za ka karanta arrahmanir rahim din ba lokacin da zaka ci abinci wannan shine larabin da aka koya maka bismillah abinda zaka faɗa kenan yace ka ce bismillah wa kul bi yaminika sannan kuma ka ci da hannunka na dama wato ladabi na biyu daga cikin ladabban cin abinci na uku wa kul min ma yalik ka ci abin da ke gabanka wato idan kuna cin abinci da wani cikin kwano daya wato ana so ka lazanci daidai abin da yake gaban ka ba a san ka ɗauko gaban ka ɗauko gaban nan ka ɗauki gaban wannan ka ɗauki gaban wannan in ma har kaga a gaban sa ko wani abin da kake bukata sai kai masa bayani sai ya turo maka kai ma sai ka samu amma dai ba daidai bane ba mutum ya kai hannun nan ya kai hannun sa can wannan duk ladubba ne da ya kamata a mu tarbiyyantar da yaran mu akai mu tarbiyyantar da ƴaƴan mu akai kuma yana da kyau yana daga cikin abin da yake da matukar muhimmanci uba ya rinka kiyayewa wajen lura da ƴaƴansa lokacin cin abincin su inda halima ya zauna ya ci abinci tare da su dan ya koya musu irin wannan adab din su saba da su ta yadda ko da wata rana sun je ziyara ko sun je wani wuri ba za su bada kunya ba amma a ga cewa ɗanka ya girma zan zangangan ɗan shekara tara ya je an ba shi abinci ya mika hannun hagu ya karba kuma ya zauna zai ci da hannun hagu ko ya karbi kofin ruwa da hannun hagu zai sha duk wannan abin kunya ne a matsayin ka na musulmi ɗan ka ya zama haka abin kunya ne matuƙa kwarai da gaske da haka ya kamata mutum ya rinka tatar lokacin da yaran suke cin abinci ya zura ido ya ga yaya suke wanda ya ga mai hadama sai ya koya masa ba a yin hadama wajen cin abinci wanda ya na hannu baka hannu ƙwarya shi ma sai ya koya masa ba a yin wannan hannu baka hannu ƙwarya cikin lamarin cin abinci wanda ya ga hannun na kai kawo gaban wancan gaban wancan duk ya koyar da mutum tun mutum na yaro ake saba masa wannan idan mutum ya saba da wannan ko da ya girma babu matsala amma dukkan wanda bai saba da wannan ba yana yarinta su to kuma idan girma koda zaka hana ya ce kaga akwai matsala kaga wannan ya ga ya saba shekara da shekaru da haka dan mai manzon Allah zai ce yanzu da hannun dama za a ci sai ce wai shi ba zai iya ba bai saba da hannun dama ba hannun hagu ya saba sai manzon Allah ce lasta ta kar Allah saka iya din daga nan gurin shikenan sai hannun ya shanye ko da ya so dauke wani abu da hannun dama din ya kai bakin sa ba zai iya ba wannan hadisi rawahu muslim imamu muslim ya rawaito الخامس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم متفق عليه wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Abdullah shine An-Nu'man ibn Bashir Allah ya kare ta gare su kala an ibn Bashir yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi na cewa la tusawwunna sufufakum wallahi lallai ku rinka daidaita sahunku yayin da zaku gabatar da sallah aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum ko kuma ubangiji ya saba tsakanin fuskokinku lallai ku rinka daidaita sahunku lokacin da zaku yi sallah in ko ba ku yi hakan ba to Allah zai saba tsakanin fuskokinku wannan hadisi muttafaqun alaihi imamu al-bukhari da imamu muslim suka ruwaito wa fi riwayatin li muslimin kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusawwi sufufana a wata riwaya ta muslim annabi bin basir yace manzon Allah ya kasance yana daidaita sahun mu hatta ka annama yusawwi biha al-qidah ka hatta ka annama yusawwi biha al-qidah kai ka ce yana sassauta wato ainihin goran mashi ne sandan da ake sanya kan mashi a cikin karfan nan shine alqida kai ka ce yadda ake daidaita su wato a ga cewa lalle kowanne tsawon sa yayi daidai da dan uwansa kamar haka ne annabi yake daidaita mu ya ga cewa wannan bai gaba ba wannan bai baya ba mun yi layi sosai mun daidaita mun haɗe da juna hatta idza ra'a an kada akilna bai gushe yana haka ba hatta idza ra'a har ya a lokacin da ya ga an kada akilna hakika mun fahimci haka mun hankalta haka ma mu da kanmu ma kafin ya ce ku daidaita sahu saboda yau da gobe har mun daidaita amma tare da haka sun kharaja yawman sai gashi annabi ya fito a wata rana fakama sai ya tsaya hatta ka da an yukabbir har sai da ya rage saura kiris ta takbiratul ihram fara'a rajulan badiyan sadaruhu min as-saffi sai ga wani mutum ya turo kirjinsa gaba da sauran yan uwansa cikin sahu فقال سي منزن الله تي عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم عباد الله أصل سأقول يا النداء يا عباد الله يا كوباين الله لا تسوون صفوفكم والله للي كلنك ديدي تسوونكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم ko kuma ubangiji ta'ala ya saba tsakanin fuskokinku waɗannan biyu kenan daga cikin hadisan da wato ainihin suke nuna daidaita sahu in banda su akwai hadisai da dama cikin bukhari akwai hadisai da dama cikin muslim da waɗansu kuma littafan suna daban da suke nuna mahimmancin ko in ce wajabcin tsayar da sahu a cikin sallah ubangiji ta'ala yana son mu tsaya kyam da haka ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya matsa kwarai da gaske wajen qadiyar tsayar da sahu farko idan an zo wajen sallah abinda ake bukata kowane masallaci dama ya fuskanci alqibla to fuskantar alƙiblar nan da za ka yi ba wai fuskar kada da ka ne kada yake buƙatar fuskantar alƙibla ba ana buƙatar fuskantar alƙibla da duk abin da ya kamata a fuskanci alƙibla da shi wanda ya shafi gaba kamar fuska kamar kirji daidai da kafafunka za ka miƙar da kafar dama tsinka su kalla alƙibla ka miƙar da kafar hagu tsinka su kalla alƙibla idan ka yi haka na daman ka haka na hagun ɗinka yi haka to za ka samu kafaɗunku sun hadu da juna ko kafafun sun hadu da juna kaurin ya hadu da juna kun haɗe kyam tare da juna amma koya aka samu wani ya bar kalar da kafarsa a maimakon ta kalli alƙibla sai ka karkace ta kalli dama kafar hagu kuma ta kalli hagu kaga idan wannan yake nan wurin babu yanda za a iya iya haɗa kaurinka da naji ya yi hada ka da tashi dole za ku bar fili a tsakiya to wannan filin da ake bari a tsakiya ta nan ne inda shi ɗan ke bi ya kukurta manzan Allah ke cewa sahabbai ku rinka daidaita sahunku ina ganin shaidan yana bai ta tsakankanin ku kamar yar akuya ko tunkiya sabuwar haihuwa to wannan bi da shaidan zai rinka yi tsakanin ku shine zai jefa waɗansu tunani wato waje da sallah ya shagaltar da kai da waɗansu tunanin duniya daban sannan kuma ya rinka jefa maka wasu wasi cikin sallar kama baka san ma raka'a ta nawa limami yake ciki ba ka riga ka manta ka samu rafkanuwa duk wannan yana daga cikin abin da yake haihuwa sakamakon rashin daidaita sahu yadda ya dace shi yasa manzon Allah ke tsaya ya daidaita su a wata riwaya wani sahabi yake cewa kana ahaduna yulziku katifahu bi katifi sahibi wa qadamahu bi qadami sahibi dayan mu ya kasance yana hada kafadarsa da kafadar dan uwansa ya hada tafan kafarsa da tafan kafar dan uwansa sai an hade da juna rikif ta yadda babar filin da ke dan zai iya zuwa ya gozo ba tsakiya ba irin wannan ya kamata a yi sahu sawa'un sahu na gaba ne sawa'un sahu na biyu ne sawa'un sahu na uku ne shi yasa ka'ida ba a san a fara saho na biyu sai na gaba ya kammala cika saboda mai dan a cika saho dan a haɗe da juna din ba a san a fara na uku sai na biyu ya kama cika ba a san a fara na hudu sai wannan ya gama cika ba a san wani ya sallah a waje alhalin masallaci kuma a wuri bai cika ba dukkan waɗannan sunnoni da ake bukata manzon Allah ke cewa ba za ku daidaita sahunku ba irin yadda mala'iku suke daidaita saho a gaban ubangijinsu sai sahabbai suka ce yanzu mala'iku ma suna daidaita sahu idan suna yi yaya suke sai manzon Allah ke cewa suna cika sahu na gaba ne sannan mai bi masa sannan mai bi masa sannan mai bi masa haka al'amuran su yake tafiya wato ainihin wannan nabin wannan wannan nabin wannan to da haka wannan babban aiki ne shi yasa kaga manzon Allah din bai kyale ba kullum haka yayi tayi yayi tayi yayi tayi har sai ne ga mutane sun hankalta sannan abin nan amma tare da haka gashi an tayar an riga an yi ikama me ya rage manzon Allah yayi kabbaran harama amma sai sake waiwayowa sai ku aka yi sa'a waiwayar tashi ta zo kan daidai ga wani ya dan barkalo gaba sai manzon Allah ya yi bai yi wa wannan magana shi kadai ba sai yawa dukkan jama'a magana dan kar gobe kuma sai wani ya yi dan kar wa wannan magana a dauka shi kadai ubarnin ya shafa sai ya ce ya ibadallahi la tusawwunna suhufakum aw la yuqalifanna Allah baina wujuhikum ko dai ku daidaita sahunku ko kuma Allah ya saba tsakanin ku. su ai suke surutu ne eh aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum menene ma'anar yukhalifanna Allahu baina wujuhikum malamai suna bada ma'ana guda biyu akwai wanda suke daukan hadisin a zahirin ma'anar ma'anarsa cewa Allah zai saba tsakanin fuskokin mutane abin nufi ya canja halittar mutum ya canja fuskar mutum a toshe masa ido ko a toshe masa kaza ko a cire kunne daga inda yake a kai shi wani wuri a cire ido daga inda yake a kai shi wani wuri kaga Allah ya saba tsakanin me fuskoki akwai kuma waɗanda suke fassara shi da wata ma'ana manesanciya amma ganin suke yiwuwar wannan din wato ainihin ba shi ake nufi ba abinda ake nufi ubangiji ya haɗa gaba tsakanin ku saboda rashin daidaita sau an gane ko a samu gaba da rashin fahimtar juna tsakanin ku sanadiyyar rashin daidaita sau domin a nan an saba tsakanin fuskokin ku kenan ta yadda wannan baya son ya ga wannan wannan baya son ya ga wannan saboda sabanin da zukata suke yi kuma sabanin zukata ya faru ne saboda rashin daidaita sahu a wajen sallah to amma a zahirin ma'ana ana daukan wancan ma'ana ce ta farko idan ita ce take dacewa da zahirin lafazin ma'ana ta biyu babu yanda za a yi lafazin ya dauke ta sai in mun yi tawili ko mun yi da cewa majazi ne wanda ga ka'ida ko al-asl fil kalam an yati ala haqiqatihi wala yusaru ila al-majaz illa li dalilin yujibu zalik ana daukan zance a bisa ga hakika ba a karkatar da shi zuwa ga majazi sai in akwai wani babban dalili wanda ya ce dole ne sai an tunkuɗe magana daga zahirinta sannan a kai ta zuwa ga tawili na biyu an gane ko ai ubangiji ta'ala ya tsoratar da mutane cewa in har bu imani da abin da aka su yi imani min qabli an natamisa wujuhan fa naruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama anna ashabas wato ku yi imani tun kafin an na tsami wujuhan wato mu canja halittar fuskar mutum ya kasance ido ba inda yake ba kunne ba inda yake ba hanci ba inda yake ba fa na rudda ha ala adbariha sai mu jirgitar waɗannan gabbai da muka ambata sasanni na fuska a yamakon a gansu a gaba sai su koma baya shine fa na rudda ha ala adbariha aw anahum kama anna ashabas sabt ko mu la'ance su kamar yadda muka la'anti mutanen da suka yi kamun kifi ranar asabar din nan a lokacin wani annabi daga cikin annabawan da suka wuce baya a takaice dai wannan hadisi razani yake tare da kausasa harshe bisa ga mutanen da ba sa daidaita sahunsu cikin sallah cewa in Allah ya ga dama zai iya jirkita fuskar su jirkita fuskar nan kuwa shine ya caccanja waɗannan gabbai daga inda suke su koma baya wannan ko ba abu ne mai wahala ba bisa ga Allah idan Allah ya ga daman yin haka din domin shi mai iko ne kan kowane irin abu to wannan shine abin da ake kira a hadis wa'id hadisan da suke dauke da narko mai tsanani ba dan komai ba sai dan jan hankali amma ubangiji ta'ala mai fadin rahama ne mai fadin gafara ne shi yasa sai mu ta saba sawun kuma amma ko bai kama mu da wannan ba kar mu dauka abin ya gagare shi ne a'a yalwar su ta sa ke mana jiki ina fata an fahimta hadisi na gaba as-sadis hadisi na cikin wannan babi عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشأنهم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عندكم فأطفئوها عنكم متفق عليه وانا حديثي أنكر بوشي دقابو موسى الأشعري الله تكاري دا أدريش yace ihtarqa baitun bil madinati ala ahli wani gida ya kone a madina tare da dukkan mutanen da ke ciki min al-layli a wani bangare na dare ko min din nan ma'anar ta fil layli min bi ma'ana fi fil layli da daddare ko min al-layli a wani sashi daga cikin lokutan dare gida ne ya kama da gobara ya kone tare da duk mutanen da ke ciki falamma huddisa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi shanihim yayin da aka zo aka baiwa Manzan Allah labarin abin da ya faru ga mutanen wancan gida kala sai Manzan Allah ya yi magana ga dukkan sahabbai yace inna hadhihi an-nara innama hiya aduwwun lakum ku sani cewa ita wannan wuta da kuke ji da gani makiyar ku ce tana kin ku fa idza nimtum idan kun zo yin barci fa atfihu fa atfi'uha ankum ku kashe wannan wutar ga barin ku kada ku kwanta ku bar wuta tana ci a gida ba tare da kun kashe ta an gane ku wato Imam nawawi yana da zurfin fikihu kwarai da gaske abin da yake so ya kawo mana hadisai da suke nuna kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da dama ya ta kawo waɗansu hadisan daban wanda a cikin su abin da ake so umarni kadai wanda sun fi waɗannan fitowa zahiri amma sai rinka tsakuro hadisai daban-daban wannan ya shiga cikin babin cin abinci wannan hadisin ya shiga cikin sau wannan hadisin ya shiga cikin wani radabin kwanciyar barci duk domin ya game mana adab da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zuwa su kuma in ya faɗa mana wani abin da muke ganin cewa ai zai nauyin bi ko kuma a'a ma'anar da ke karkashin umarnin annabi ba ta fito fili ba sai kawo mana wani abin da ma'anarsa ta fito fili domin duk kowa ya an ce wuta riga basa ce a cikin hadisin da wutar ta kona wani gida kuma daga karshe aka ce da shi in zaka kwanta ka kashe wuta dan Allah wannan zai bata lokaci wajen kashe wuta <laughs> kaga ba zai bata lokaci ba sama da wani hadisin daban wanda kila za ga ma'anar abin ba ta fito maka fili ba amma nan gurin abin ya fito maka fili farko farkon hadisin ga waɗansu mutane sun kwanta gidan ya kone gaba ɗaya tare da su a ciki ai kai ka san kila sun bar wuta ne a kwanta sai kuma manzon Allah ce ai wuta dama abokiyar adawar ku ce tunda abokiyar adawar ku ce lokacin da za ku kwanta barci kar wanda ya kwanta wuta na ci lalle ya kace ta kaga sai wannan ya fi shiga cikin zuciya kwarai da gaske saboda haka zaben wannan hadisi da sashi cikin wannan babi ba karamin fikihu da fahimtar hadisi Imam Nawawi ya nuna a ciki ba ina fata an fahimta to dangane da kashe wuta lokacin da mutum zai barci kowa ya san lafazin annar yana gaskatuwa ne akan wuta wadda kake iya jin zafin ta ka taba ka ji zafin ta to amma misali kamar fitilan koi kamar wutar lantarki wadda muke amfani da ita a halin yanzu ita ma yana daga cikin ladabin kwanciyar barci kafin mutum ya kwanta sai ya kashe shin kwana da ita zai iya haddasa gobara irin yadda wuta wadda aka saba kunna kamar mutum ya kunna kendir kaga abu ne wanda yake a zahiri ba abin ke kare lalle akwai tsammanin gobara cikin kendir sama da wutar lantarki kamar a ci balbal kowa ya riga san wannan abu ne da zahiri yake fili ballantana a ce an bar wuta a murhu ballantana a ce an dauki wuta lokacin sanyin hunturu an kai ɗaki an ajiye tana ci dukkan wani akwai tsammanin mai gobara a ciki to shi yasa sai waɗansu malamai suka ce wutar da annabi ke umarni a ce lokacin barci ita ce wuta wadda tasirin ta ke fili za ta iya kamawa za ta iya ci kamar ta kendir ko a ci balbal ko wuta da ake hura ta yanzu ga itace kuma a kwanta a barci a kyale ta ita ce annabi ke cewa abokiyar adawa ce gare mu lokacin da za mu kwanta barci lallai mu kace ta amma dukkan wutar da an riga an saya ta ba zafin wutar ake amfanuwa da shi ba hasken da take bayarwa misali ko da akwai zafi a wutar dai ba hadarin ta iya kamawa kamar wuta da ke ta lantarki da sauran dukkan wata na'ura wadda za ta ba mu haske kadai shin ta shiga cikin wannan fadin hadisi ko ba ta shiga cikin fadin wannan hadisi ba waɗansu malaman suka ce ta shiga cikin fadin wannan hadisi lallai a kashe ta idan za a kwanta barci waɗansu suka ce ba ta shiga ba domin wutar lantarki ba jin tsoron kamawar ta ba jin tsoron kaza ɗinta ba jin tsoron kaza ɗinta irin yadda ake jin tsoro a wancan suka ce domin mu sababin zuwan hadisin muka kalla sababin zuwan hadisin gida ne ya kone da mutane sakamakon ba su kashe wuta ba sai manzo Allah ya furta hadisin kaga ya dace da wancan kenan to amma waɗansu malaman waɗanda suke da hange mai nisa wanda ba sa tsayawa kan ma'ana ma da ta bayyana cikin hadisin kadai za su yi kokarin waɗansu kalato ma'anan a karkashin waɗansu hadisan da waɗansu ayoyi suke cewa ita kanta wutar lantarki ko wuta ta fitilar kwai ko ta fitilar ruwa ko dukkan wata fitila wadda haske za ta bayar ko da ba a jin tsoron hadarin ta iya kamawa ta haddasa gobara to amma yin barci da ita tana ci bau wato wannan kuma zai kawo cikas game da ladabin kwanciyar barci kila babu sirri kenan ko ba haka ba kila a wannan cikin haske din bau kana cikin wani halin da ko da iyalinka ba za ka so ta ganka ba dan barci na iya dauke ka samu kanka cikin wani hali da ba za ka so a baka labarin sa ba ko ba haka ba ita ma kuma ta iya samu kanta cikin wani halin da ba za ta so a baka labarin ta ba to kaga tunda akwai waɗannan ladubba din na sai dan adam da kiyaye mutuncinsa da kaza da kaza to sai a kashe wutar ko kuma ko da ba a kashe ba ya kasance an yi amfani da wata wadda haskenta ba zai zanto akwai fallasa da yawa a ciki ba wannan ko kuma duk kun sani ba sai an faɗa muku wajen iri ta haskenta ba zai kawo fallasa ba ina ba da an fahimta manzan Allah ce inna hadhihi an-nara inna ma hiya aduwwun lakum fa idza nimtum fa'tiuha ankum wuta dinan da kuke ji da gani abokiyar adawa ce gare ku فإذا نمتم إذا idan kun so أي إذا أردتم النوم إذا nauma idan kun فأطفئوها عنكم barci fa متفق عليه sai السابع عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيآن لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه السابع وانا حديثي نبقي عنه شما أنكر ودق أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله سنادى متن الله ثبت قريش ياتي إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم سندي kwatankwacin ko sifar abin da Allah ya aiko ni da shi min alhuda na shirya wal ilmi da ilimi misalin sa siffar sa ka masali kamar misalin ruwan sama ne asaba arda wanda ya sauka kan wata ƙasa kanat minha ta'ifatun tayyiba sai a cikin wannan kasar aka samu wani yanki daga cikin kasar da ruwa ya sauka ta'ifatun ga wani yanki tayyiba mai kyau kwarai da gaske ya dace da shuka Kabila tilma, wannan yanki wanda yake kyawa sai ya karbi ruwa fa ambatatil kala'a sai kasar ta tsirar da ciyayi wal ushbal kathir da kuma ciyawa mai yawan gaske da alkala da al ushb dukkan su ana itlakin su akan ciyawa sai dai wani lokaci alkala ana amfani da shi kan ciyawa wadda take busasshiya da ma wadda take danya amma al ushb ba amfani da shi sai kan ciyawa wadda take danya to shi yasa da aka kawo wancan alkala'a wal ushb al kathir sai zanto kamar taukidin ma'ana ne domin idan an ce alkala'a ma ya wadatar amma sai a ƙara wal ushb al kathir tablizan minhu sallallahu alaihi wa sallam li fa'idati hadhihi al ard dan annabi isar mana sakon da ke cikin fa'idar wannan kasa wanda ruwa ya sauka cikin ta wa kana minha ajadibu wa kana minha ajadibu kuma a cikin wannan kasa akwai waɗansu sasanni waɗanda suke a bushe Amsa amsakatil ma'a su dai abin da suka yi sun rike ruwa ne kadai amma ba su fitar da tsirrai ba akwai yankin da rike ruwan yake yi amma baya fitar da tsirrai an gane ko fa nafa Allahu biha nas sai ubangiji ta ya amfanar da mutane da wannan kasa fatarifu suka zo suka sha wannan ruwa da ya kwanta a bangaren wannan kasa wasaqau suka shayar da dabbobin su wara'au suka kiwatar da dabbobin su sakamakon ciyawar da ta fito ba yake na biki na cikin kasa ba wa asaba sa'ifatan minha wa zara'u ne to anan gurin wa ra'au zai iya zuwa da riwaya guda biyu riwayan ra'au da riwayan zara'u idan mun dauki riwayan zara'u ma'ana sun shuka idan mun dauki riwayan ra'au sun kiwace dabbobin su akai kulu war'au an'amakum inna fi zalika laayatin li'ulil nuha da haka ra'au sai zanto sun kiwace dabbobin su amma zara'u sun yi shuka la'alla dan su su amfana ko dan dabbobin su ko dan duka biyan a takaice dai abin da ke cikin wannan shine amfani ita wannan kasa kasa ta farko mai kyau ce da ruwa ya sauka sai ta fitar da tsirrai kasa ta biyu tana da kyan da bai kai ta ba ita ba ta fitar da tsirrai amma tana da karfi da za ta rike ruwa tana da kwazazzabo a cikin da za ta rike ruwan kuma ba ta sanyi ba ta saurin tsotse shi da shanye shi sai ta rike shi har bayan da damuna ruwan yana nan a ciki sai mutane su zo su rinka amfani da wannan ruwa wajen noman rani su rinka amfani da wannan ruwa wajen shayar da dabbobin su da sauran dangin amfani da mutane ka iya yi da dukkan wani ruwa da yake kwance ko a kududdufi ko a tafkuna da sauransu wasa ba sa'ifatan minha ukhra ruwan kuma ya sauka a wani yanki na cikin kasa din ukhra daban inna ma hiya qi'an sai dai wannan yanki yanki ne mai tsandauri qi'an kenan an gane ko jam'i ne na kalmar qi'a an gane ko kasarabin bi qiyatin yahsabu az-zam'anu a. la tumsiku ma'an wannan tsaudorin ba ya rike ruwa ba ta rike ruwa wala tun tumbitu kala'an sannan ba ta fitar da ciyawa fa zalika masalu man faqaha fi dinillah wannan shine misalin wanda ya ilmantu cikin addinin Allah wa nafa'ahu bima a sanin bi kuma ubangiji ya amfane shi da abin da ya aiko da shi fa'alima wa'allama. wa allama yayi ilimi kuma ya koyar wa masalu mallam lam yarfa bi zalika ra'sa da kuma misali ko siffar wanda kwata kwata shi bai daga kai ya duba abin da nazo da shi din ba ma wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi bai karba shiriyar Allah da aka turo ni da ita ba misali ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya buga misalin wahayin da Allah ke saukarwa kan annabi kamar misalin wannan ruwan sama da aka yi bayani ruwan sama dai idan ya sauka yankin kasa kala uku ne ko dai kasar da za ta rike ruwa ta fitar da tsirrai ko kasar da za ta rike ruwa amma ba ta fitar da tsirrai ko kasar da ba ta rike ruwan ko ba ta fitar da tsirrai wannan shine yankin duniya gaba ɗaya da ubangiji ta Allah ya riga ya bamu cewa ga yadda sasannin duniya suke ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a nan gurin menene dangantakar wannan misali da misalin wahayin da Allah ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangantakar su dai shine irin yadda ruwa yake daga sama haka shi ma wahayin daga ina ka sauka da shi daga sama tanzilun min hakimin hamid tanzilun min rabbil alamin to irin yadda ruwan ya sauka dan amfanin mutane haka shi ma wahayin ke sauka dan me dan amfanin mutane irin yadda ba dukkan mutane ke cin moriyar ruwan ba waɗansu su rabota su ci moriyarsa waɗansu ba dukkan sassanin kasa ke cin moriyar rawan ba wata kasar ta amfana da shi wata kasar ta ke amfana da shi to haka shi ma wahayin manzon Allah ba dukkan mutane ke cin moriyarsa ba waɗansu amfana su yi aiki da shi waɗansu kuma su kasa amma sai manzon Allah ya kasa mana masu amfani da shi din iri biyu ne ya kwatanta su da yankin ƙasa na farko mai karɓar ruwan ta sha sannan kuma ta fitar da mai tsirrai kaga ta yi amfani biyu ita ƙasar ta jiku ta karɓi ruwa sannan kuma ta fitar da tsirrai don amfanar da mutane wannan shine misalin wanda ya ilmanta cikin addinin musulunci sannan ya ilmantar da mutane wanda shi ya fahimci addini na aiki da shi kuma ya fahimtar da mutane duk hadisin da ya yana kokarin aiki da shi sannan kuma ya karantar da mutane su yi aiki da shi duk ayar da ya sani yana kokarin aiki da ita kuma ya kira mutane su yi aiki da wannan sai yanki na biyu wadda ta rike ruwan bata gurbata shi ba ta ba mutane su yi amfani da shi amma ita bata sha ba ina fata an fahimta ta rike ruwan dan saboda kada salawanta amma bata fitar da tsirrai ba shine wato ainihin mutanen da suka haddace wani adadi mai yawa na ilimi amma su ba su da karfin halin zuwa su yi wa mutane wa'azi mai yawa suna amfani da shi a karan kansu sai dai duk lokacin da matsala ta kure aka je wurin su neman abin da ake bukata za a samu in matsala ta kure su babu inda su za je wurin ka su karantar da kai su kai tafi da kai garin ka sai maka kaza ko masallacin ka sai maka lanta ko sai maka kaza suna nan a zaune babu abin da ya musu zafi amma dai in ta kware aka je wurin aka ce menene kaza to za su iya dan bincina wa mutane da abin da suka sani a aiki da shi amma su ba za su yi haka ba kawo misalin wancan ruwa wanda yake shi bai fitar da tsare ba wancan kasar ba ta fitar da tsare ba amma ta rike mai ruwan lokacin da duk ake bukata sai a zo dauka a yi amfani da shi wajen shayar da dabbobi wajen menene to su ma haka wadansu suke waɗansu malaman kuma suke cewa a'a ba wai wannan ita ce siffar mutanen ba ita yadda siffar mutanen suke wato sun haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai su ba su da zurfin tunanin da za su iya yin istinbadi karkashin hadisin amma idan mai istinbadi ya zo za su iya ba shi hadisin shi ya fahimci hukunci a cikin ya aiki da su amma su dai ba su iya fahimtar komai daga ciki da an ce arama kawo aya arama arama <laughs> zai kawo amma yi bayanin mai aya take kar kuma masu jan bakin su ce da su nake <laughs> to akwai irin waɗannan manzon Allah ya faɗa cikin hadisi cewa rubba hamil fiqhin gairu faqih ko rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu yasa da dama mutumin da yake dauke da fikihu amma shi gashi ba fikihi bane shine mai ya haddace ayoyi ya haddace hadisi amma in ka ce istinbati karkashin aya ko hadisi ba zai yi ba a wani hadisin kuma yace yasa da dama za ga mutum ya dauki fikihu ya kaiwa wani wanda ya fi shi fiqihu shine shi ya haddace ayar ya haddace hadisin amma ba zai iya yin istinbadi ba amma da ya faɗa maka ayar ya faɗa ma hadisin ka sai ka kai istinbadi a ciki ka fahimci waɗansu dokoki da fa'idoji da za a iya fahimta kashin ayar ko hadisin saboda shi wanda ya fahimta to wannan kwakwalwar mutane kuma haka daban-daban take an fahimta ko ko da cikin malamai magabata na da karfin su wajen istinbadi ba sai bane wani ya fi wani karfin istinbadi to amma kashi na uku na kasa shine wanda dauri ne kamar irin falalan dutsen nan kaga ruwa ba zai sauka ba ya rike shi sannan kuma tsirrai ba za su fito ba ko da ruwa ya sauka sai dai gangare ya tafi sa to wannan shine kashi na uku na cikin mutanen da su ba su koya ba ballantana su fa'idantar da kansu ballantana ka sa ran za su fa'idantar da wani ba abin da ya dame su ku yi ta aya ku yi ta karatun hadisi ku yi ta karatun qur'ani ku karanta ku fassara babu abin da ya mutu wani na kusa da masallaci za a yi karatu babu abin da ya dame shi ba zai taba halartar ko jam'i ko karatun qur'ani ko karatun hadisi ko karatun fiqh ba abin da ya dame shi wani kuma ya siyo kilomita hudu biyar wani goma wani sha biyar wani ashirin wani a keke wani a menene yanzu mutane daga ina da suke tasowa su je karatun a da lahadi na karatun hadisi da ake jami'ar bayero akwai wanda suke tasowa daga zaria fa akwai wanda suke tasowa daga kaduna akwai wanda suke zuwa daga kaduna yanzu wani na nan a kofar duka wuya gashi ga jami'ar bayero ba abin da ya same shi bai taba zuwa ba yana zaune ba abin da ya same shi ya sa tugu fasilansa gaba ko ya sa abin da gaba ko ya sa wani ma wani dara wani ma wajen lado wani ma wajen kaza to aka duk karatu ake sai ga masallaci an raya shi da karatu ana karatu kuma dukkan mutane daga wurare masu nisa suna zuwa don su fa'idanta su sha wahalar kudin mota wanda a tashi da karatu ya tsaya na ta jiran mota wani ma a tashi ba ba kaza ba kaza ba kaza amma sai mutum ya daure ya zo ya fa'idanta wani kuma ga ga masallacin amma ba abin da dame a yi ta karatu kaga wannan shine karshen talauci mutum ba zai gane cewa yana cikin talauci ba sai an waye gari a ranar tashin kiyama ya ga ana rabar lada mai ya'addu zalimu ala yadihi kenan yaqulu ya laitani takhastu ma ar-rasul sabila ranar da mutum zai rika cizon dan yatsa na cewa ina ma tun a gidan duniya ni ma na bi tafarki tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam duk inda aka ce haddasa mu je mu tsagalgale a wurin mu yi gaba mu yi uwa da makarbiya mu ce sai mun ji ya wailata ni lam attakhidh fulan khalila haka mutum zai rinka cizon dan yatsa yana nadama Allah ya tsare to shine manzon Allah ya ce fa zalika masalu munfaquha fi dinillahi misalin farko na kasar da ta karbi ruwa ta sha sannan ta fitar da tsirrai shine misalin wanda ya fahimci wanda ya wanda ya fahimci addinin musulunci wa nafa'ahu bima ba'athanillahu bihi ya fa'idanta da abinda ya amfanu da abinda Allah ya koyar da shi fa alima ya ilmantu wa allama kuma ya koyar irin yadda wancan kasa ta sha ruwa sannan kuma ta bayar da tsirrai wa masalu man lam yarfa bi zalika rasan sai ko misali na karshe wanda ya shafi wanda bai daga kai da wannan ba walam yakbal Allah allazi ursiltu bihi bai karbi shiriyar da aka turo da ita ba wato wanda ubangiji turo da ita waɗansu suka ce wa masalin mallam yarfa bi zalika rasan yana koma zuwa ga misali na kasa ta biyu wadda ta ruwa ta amfanar wato ta ruwan wato dan mutane su amfana da shi lokacin bukatun su kamar wancan malami da muka ce ya san abun amma shi bai da karfin halin ya da'awa ko lam yarfa bi zalika rasan wato lam yarfa bi da'wati ba'atan ra'san kenan wato sai ya zanto walam ya kabar hudan lahi lazi ursultu bihi shine misali na mutum na karshe kenan wanda yake aka tanta shi da kasar da ta karbi ruwa a ba ta karbar ruwan sannan ba ta fitar da tsirrai kenan hadisin da yana da sharhi mai kyau cikin fatahul bari yana daga cikin waɗanda suka masa sharhi mai kyau al imamu azhar al asqalani a cikin littafin fatahul bari ga duk wanda ya je bibi ta hadisi wannan hadisi mutafakun alaihi bukhari da muslim suka rawaito malaka faqaha bi dhammil qafi ala al mashhur lafazin faqaha ana kawo shi ne da yawa kafin tun nan zamma bisa ga luga da wacce take mafi shahara wakila bi kasriha a wata lugar an ce fakiha da yawa kafin din nan kasra ai sara fakihan ana nufin idan mutum ya zanto mai fahimtar addini ba za ka ce mai fahimtar fiqh ba sai dai ka ce mai fahimtar addini domin da yawa daga cikin mutane idan an ce faqih ko faquha ko man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din sai su dauka abinda manzon Allah ke nufi cikin wannan hadisi shine wanda ya san ilimin fiqhu kadai ko da bai san aqida ba ko da bai san hadisi ba ko da bai san tafsiri ba ba shi manzon Allah ke nufi ba manzon Allah ne wanda ya fahimci addini gaba daya aqidatan wa ibada ta hanyar aqida ta hanyar ibada usulan wa furu'a ta hanyar shika-shikan addini da kuma ta hanyar wato ainihin rassa na addini shine ayyuka na ibada na yau da gobe الثامن عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نار فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يضبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي رواه مسلم a wannan hadisi an karɓo daga Jabir dan Abdullahi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masali wa masalukum kwatan kwatina da ku ka masali rajulin awqada nara kamar mutum ne wanda ya kunna wuta fa Ja'al al-janadibu wal firashu sai ga al-janadibu kamar fari wal firashu da sauran kwari ja'ala wato suka zo ya kana fiha suna ta yunkurin fadawa cikin wannan wuta shi ya hura wuta kwari sun zo suna kokarin sai sun fada ciki wa huwa yadhbuhunna shi kuma yana kore su daga jikin wannan wuta dan kar su shiga ciki ya kasance sun kuna wa ana akhudhu bi hujazikum anan nari mazan Allah ce ina riko da kogun ku dan in hana ku shiga wuta kamar ina rike ku da karfi wa antum tafallatuna min yadi ko kuma kuna ta kokarin sai kun kubuce daga hannuna inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya annabi ke rike kogon mu ai yanzu ba wanda zai ce annabi ya taba rike kogon sa nan amma umarni da hani na cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su annabi ke kwatantawa da kamar mutumin da ga wuta tana ci mun ruga za mu fita ciki shi kuma ya yi shiga ciki kuma shi kuma ya zo rike kugun mu da karfi yana cewa ba za mu shiga ba mu kuma muna kokarin tankade hannunsa cewa sai mun je mun fada wato ayyukan mu da maganganun mu su ne suke nuna wannan yunkurin ayyukan annabi da maganganunsa su kuma su suke nuna irin wancan aiki na shi mu ayyukan mu da ganganin mu ko dai mu fada cikin bid'a ko mu fada cikin shirka ko mu fada cikin ayyukan sabo wanda kowane ɗaya daga cikin shirka da bid'a da ayyukan sabo na iya jawo wa mutum shiga wuta shi kuma hannun annabi dangane daga barin shirka hannun sa ga barin sabo hannun sa ga barin bid'a dukkanin waɗannan al'amurra ne da kamar yana rike mu ne kar mu je mu faɗa cikin waccan wuta mu kuma sabon da muke nawa da gobe da bid'oin da muke zakewa kamar shi yana rike mu kuma na tabbabe hannunsa muna cewa sai mun tafi manzo Allah sallallahu alaihi ya fi kowa iya buga misali sai buga misali da mutumin da ya hura wuta kwari sun zo yo za su fada yana kokarin karkace su kaga dai a takaice aikin sa karami ne dan Allah duk wanda ya hura wuta kwari da da su sun fada adadin suna da yawa ya zai iya hana su gaba daya lalle zai ci nasarar manufarsa shine ya hada ya hana su gaba daya amma ba lalle ne ya ci nasarar hana su gaba daya kamar yadda manufar manzon Allah shine kar wani daga cikin al'umma sai shiga wuta amma babu yanda ya iya waɗansu kuma sai sun shiga ciki zai ta kokarin hanawa waɗansu sun sai sun kwace daga hannunsa sun yi tumbe sun bar hannun da annabi idan su je su fada cikin abin da zai kai su zuwa ga wuta amma in ba haka ba ai da da dai abin wato yadda annabi ke bukata ne da maganarsa cewa man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun ya wannan karkar wanda ya da bid'a man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun ya wadatar kar wanda ya kuskure ya bid'a amma a maimaita wannan hadisi a karanta a mata a makarantun mata a karanta a islamiyya ta yara alhadisu da kamisu hadisi na biyar an aisha an karbo daga aisha je mana hadisu bi amsa tun yace ake karanta shi ba islamiyya da ba a karanta amma kuma nan take kuma sai an yi bid'a <laughs> nan take za a gama karanta shi kuma karshen ta kafin a tashi daga wajen sai an yi bid'a sai malamin ya yi bid'a sai ɗaliban sun yi bid'a kaga annabi na kokarin hana mutane bid'a suna kokarin fa suna kokarin sai sun faɗa haka kuma annabi na kokarin hana mutane shirka kullum mutane kuma suna yin kullum sai sun faɗa ciki shine wa ana akhudhu bi hujazikum al hujaz wa tumur kugun ina ina rike da kugun ku anin nari dan hana ku shiga wuta wa antum tafallatuna min yadi ku ku kuna kokarin kubucewa daga hannuna tafallatuna asalin sa tatafallatuna ne bitta aini da ta guda biyu ka'ida dukkan fi'ili mudari'i da aka bude shi da ta guda biyu ya halatta ka shafe ɗaya daga ciki kamar ɗaya kadai rawahu muslim wannan hadisi muslim ya rawaito aljanadibu abinda ake kira da aljanadib nahwul jaradi kamar kwari ne wal faraj abinda ake nufi da alfiraj ko alfaraj haza huwa al-ma'ruf alladhi yaqau fi shine yawancin kwarika da idan sun ga haske ko sun ga wuta suna ta yunkurin fadawa ciki wal hujazu idan an ce al hujazu a larabce jam'u hujuzah jam'i na kalmar hujuza wa hiya ma'qidul izari was sarawil shine madaurar kwarjalle ko madaurin wando idan ka tashi daura wando daidai ina ne yake tsayawa ba daidai gurin ba shine da zamu ce kugu din babu da abin da zamu faɗa kamar haka takum la tadruna fi ayyiha baraka rawahu muslim wannan hadisi shine na tara a wannan babi anhu shi ma an karɓo shi daga Jabir dan Abdullahi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lalle manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi amara bila aqil asabi yayi umarni da sude yatsu wa sahfati yayi umarni da sude wato kwanan da aka ci abinci ciki idan an kammala wa qala har yace da sahabbai innakum la tadruna fi ayyihal albarka ba ku san ba a cikin abin da kuka ci a ina albarka take mai yiwa cikin abin da ya saura a kwano ba ku cinye ba ko ba ku suɗe kwanan ba ko cikin abin da ya makalkale a yan yatsu kuka je kuka sanya ruwa kuka wanke ba ku suɗe hannun ba kila anan albarka take abin da kuka ci ba shine mai albarka ba la tadruna shi ayi albarka ba ku san ba cikin girkin da aka yi ina albarka ta tsaya da haka idan an kawo dama sai ka zuba daidai yadda zaka iya cinyewa yadda zaka cinye ka suɗe hannu ka suɗe kwano tabbata ka suɗe cokali ko <laughs> cokali <laughs> kuma annabi umarni yayi kaga umarnin annabi kuma ana daukar sa a wajibi wajibi ne idan ka ci abinci ka tsaye hannu wajibi ne idan ka ci abinci ka tsaye kwano tunda an ce amara bila akil asabi'i wa sahfati as-sahfa shine al-qas'a kamar akwai kenan ko kuma as-sahan kamar dan tire ko dan faranti da zaka zuba abinci akai ko duk abin da ka zuba abinci ka ci shine as-sahfa annabi ya umarni kowanne sai an sade shi yace la tadruna fi al baraka rawahu muslim akwai wani malamin mu a Madina yana yawan gayyatar mu cin abinci haka duk bayan kwana hudu ba duk bayan sati uku hudu haka zai gayyaci dalibai irin daliban da yake shiri da su yace a je gidansa a ci abinci da aka je dama shi baya kawo tokali ka'idarsa kenan zai ce gidansa ba tokali tokalin da ke gidansa shine na motsa sukari a cikin kofin shayi yace shi ma dan motsa sukari cikin kofin shayi amma ba haka ba da yatsu zai ciyar da annabi ya ci da yatsu kuma ya tsade yadda annabi ya umarni kuma ya tsade kwana ya fita ma daban a cikin jami'a kuma wallah karka ga irin kwaljini da Allah ya sa masa kowa a jami'ar na girma shi kowa a jami'ar na girma shi cikin malaman da suka sani saboda riko da suna an san shi baya da wasa kaga yanzu mun riga mun saba mu ba ma cin abinci ma da yan yatsu da cokali muke cin sannan ko mutum zai zaba wanda ba zai iya cinyewa ba ya bar sauran kuma in ma wanda zai ci abinci ne ko a wani wuri daban inda ba gidansa ba kamar wani wuri na burgewa dama ka'ida ba za ka cinye gaba ɗaya ba yana daga cikin rukunan wayewar kai <laughs> rukunan wayewar kai karkacin cinye gaba ɗaya sai ka ce wani mayan wanci sai dai ka ba <laughs> saura ko da lemo ne ba za ka sanya duka kwalbar gaba ɗaya ba ko abin nan gaba ɗaya ba sai dai ka tara mai kamar labi wannan alamun bazzaranci ne innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytan rabbi kafura idan ka koshi ne ka kasa cinyewa wannan wata mas'ala ce daban to amma tun asali abin da ake so in zaka ci in zaka zuba abinci sai ka zuba wanda zaka iya cinyewa eh ban ce haramun bane bacci da dai amma dai kan ci da hannu kan zai fi annabi yana ci da hannu kuma da in yatsu guda uku da in yatsu guda uku yake cin abinci al-ibham babban dan yatsa kenan wa sababa manuniya da al-wusta dan yatsan tsakiya haka ke dauka abinci da waɗannan guda uku yana ci aka ke dauka kuma dama kasuwancin annabi ba take ciki ake ba za a kasa cikin ne kashi uku kashi daya abinci kashi daya ruwa kashi daya kuma abari dan a rinka numfashi ana zikiri <laughs> eh ayo ka jarraba mana sai ka tambaye ni ai shi fi sauki ma ai wancan yana tambaya ne shinkafa za ta ɗebi ne da ya so guda uku na ce jarraba ya gani amma so kowa sana zai ɗebi da ya tsu guda uku ne kan ba abin da zai hana shi ɗewa waɗannan dukkanin su ayyuka ne na falala da ake son musulmi ya yawaita su ya kwatanta umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam gwargwadon ikonsa gwargwadon iyawarsa wajen wannan ko dole sai ya yi zuciya shi dai ba yadda za a yi annabi ya zo da abu face sai akwai alkhairi a cikinsa babu yanda za a yi kabar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi face sai wani bangare na falala ya kubuce maka koya bangare na falala ya kubuce maka koya saboda haka kowa ya rage nashi kuma ya je duba ya ga ya kamata yayi yana son falala ya bi manzon Allah ya samu lada ya samu kaza ya samu kaza shikenan a baya son wannan falala ya wadata gaban da kuma shikenan a zai iya yi yanzu talana ya wannan wata ya wannan kowa dai je ya dora akan eh, sikelin imanin sa dake da shi na zuciyarsa ya gaya zai aiki da irin waɗannan hadisa an fahimta ko wa fi riwayatin lahu idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adan wal ya'kulha wa la yad'aha lish-shaytan wa la yamsah yadahu bil mindil hatta yalqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-baraka aiki sabo wanda ya kara fito da abun fili a wata riwaya daban annabi ce za waqa luqmatu ahadikum idan lomar ɗayan ku ta faɗi kasa kasan asalin loma ba wace da fara yi luquma haka take da larabci sai ba wace ce loma ya canza kafin ta koma wawun shikenan abin ya koma Hausa <laughs> idza waqa luqmatu ahadikum idan lomar ɗayan ku ta faɗi kasa falyakhudha ya dauke ta falli yumit ma kana biha min azan ya gusar da abin da yake kan lomar na abin da ya ta kwaso na datti in akwai datti a wajen wal ya'kulha ya ci wala ya da halin shaytan kar ya barta dan shaytan kar ya barwa shaytan ita wala yamsaha yadahu bil mindil idan ya kammala cin abinci kar ya goye hannunsa da tissue paper ko da mindil wato hankici hatta yalqa asabihu so ake har sai ya sude yan yatsunsa ya lace fa innahu la yadri fi ayi ta'amil albarka dan bai san ba ina albarka take cikin abincin shin a abin da ya makale a hannun bai sude bai je wanke ko a kwanan da ya bari bai riga ya katse bai riga ya sade kwanan ba wato eh, a nan albarka take ko lomar da ta faɗi kasa kila a nan albarka take amma dan karka ce ai wannan hadisi ya karya ka'idar tsafta sai manzon Allah ce abin da yake na da jikin lomar ka kawar da shi sai ka ci wanda ba da tinka gari annabi da ya riga ya gama baka uzuri duk birnin tinka da yanka kawar da wancan sauran bayan mai rage kuma ai ba kuma ba abin da zaka ce kuma وفي رواية له إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمت ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان ما زالت إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه shaitan na halartar ɗayan ku a kowane sha'ani cikin sha'anonin rayuwarsa shaitan na bin sa hatta ya hadurahu inda ta'am har ya halarto kan tebul din da zaka zauna ka ci abinci na nan zai zo zura maka ido fa idza saqatat min ahadikum al-luqma da haka idan lomar ɗaya daga cikin ku ta faɗo falyumti ma kana biha min adan to ya gusar da abin da ke kan wannan loma na datti ko na abin da bai dace falfala ya kula sannan kuma ya ci wala ya da'aha bi ma'ana la yatrukuha li shaytan kar ya bar wa dai ita kaga wannan hadisin shi ma ya kara fito da abun fili wato idan ka zo cin abincin lokacin da kai bismillah ka fi karfin dukkan wani shaytan bai sai tsoma ma hannu cikin kwano ba baya iya tsoma hannu cikin kwano ya zura ido so yake soma maka dan ya kifar da albarkar da zaka abin nan to idan kai bismillah shikenan baya iya tsoma hannu kuma ce. yanzu ya tsaya yana kallon ka me zai faɗi kasa na lomar da ka ɗauko kafin ka kai baki idan ya so sai ya ɗauki wannan to amma da ka riga shi ka kai hannu kuma shikenan ka kore shi kenan sai ka kusan da abin da ke da ka ga shikenan ka tusa masa bakin ciki ba zai samu dukkan wannan abin da ke nuna wa samuwar shaytanu da wanda suke inkarin babu aljanna su amma tsammanin su tunda dai ba sa iya ganin su physically bisa yadda cewa wai akwai aljanna ba shi ku dukkan dalilan shari'a sun nuna shi akwai aljanna an gane ko sannan kuma kamar yadda manzon Allah ya riga faɗa ne cikin wani hadisin ba wani mutum daga cikin mutane face sai akwai shaydan tare da shi akwai mala'iku tare da kai kuma akwai shaydan shi yasa ranar tashin kiyama qarin guda biyu ne wa qala qarinuhu hadha ma ladayya aki wannan qarin na farko kenan na gaba wa qala qarinuhu rabbana ma atghaytu al qarin al awwal min al mala'ikati wal qarin al thani min ash shayatin shi wanda yake tare da kai cikin wato ainihin mala'iku abin da yake mala'iku ne guda biyu na dama ya rubuta ayyukan alkhairi da maganganun alkhairi na hagu ya rubuta ayyuka na sharri da maganganu na sharri shaydan din da ke tare da kai kuma kullum shi yana kokarin ya ingiza ka zuwa ga ayyukan sako ya kawata maka mummunan aiki aikin mummuna ne a hankali da shari'a amma shi kawata shi yake yana masa fenti yana kuskure matar da shi ai dan kai haka binnanci ne wayewar kai ne ai sanin ya kamata kenan ai yayi ne yanzu kowa ma yana yi ba irin uzurin da shaitan da ba zai baka ba dan ka saba wa Allah ko da uzurin abin ci gaba ne ko da uzurin abin binnanci ne ko da uzurin cewa to ai yanzu kowa ma halakakke ne dan saboda haka ai ba wani wanda za a ce wani mai tsafta kowa ma halakakke to kaddara duk duniya ta zama halakakke halakakke gaba ɗaya kai ba za ka so ka tsira ba yanzu in duk duniya za ta kwana da yunwa sai ka ce to ni ma yau zan fasa cin abinci a gidana gaskiya yadda jama'a da yawa ta kwana da yunwa ya kamata ni ma in yi mai in kwana da yamma akwai wanda zai kansa wannan a to amma wajen safo kuma sai mutum ya kawo kansa wannan galibin mutane suna kwana a wajen ruwan sama na dukan su yi hunturu ya dame su sai ka ce tunda galibi haka suke cikin mutane ma wurin zama haka kaga ba za ka yarda da wannan ba amma cikin harkar addini wai ai duk duniya kowa ma sako yi ai yanzu kowa ma ya lalace ai haram kowa ma ci yake saboda haka ma bari ka ci haram kai ma bari ka lalace kowa ya shi kiyance kuma kowa ya ka shi kiyance ai kaga ba daidai bane wannan to duk wannan kawatawa ce ta da wani kuma yanzu na maka wajen dan wannan ni ma da nake wannan ai wani ya fi wani abin da yake ma ya fi wannan idan mutum na zaune sai da ya kawata maka yo wani ai banda zanawa ba yana kisan kai ba wani satar zai yi kuma je ne matan kaga ba garan ni ba da shi da dama dama kawai neman mata da nake kaga duk wannan kawatawa ce ta shi ba sai dan mayar da ka abin wai ba ba matsala ku so ke da dole sai ya baka hanzari na ba komai kai to shi yasa manzo Allah ke ta ba wani tare da ku face sai akwai shaytan tare da ta suka ce ko da kai ya ma'aikin Allah ya ce ko da ni akwai shaytan tare da ni sai da ni ubangiji ta Allah ya ce taimake ni akan shaytanin nawa sai ya musulunta sai na huta baya umarni na sai da alkhairi <laughs> da haka manzo Allah sai ya huta to amma mu da mu shaytanin ba mu da wannan tabbas ko sun musulunta ko musu musulunta ba Allah akbar saboda ka dole sai muna neman <laughs> mai Allah Allah musulunta kenan ko kuma Allah kalli in ba musulunta ba dai Allah kare daga sharru العاشر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا بموئزة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فائلين ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على آقابهم منذ فارقتهم متفق عليه وانا حديثي أنكر بوشي لك عبد الله بن عباس الله شكاري الداء قريشي Abdullahi dan Abbas yace qama fina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khatiban bi mau'izatin bi mau'izatin manzon Allah ya tsaya cikin mu yana mai mana huduba bi mau'izatin da wani kakwaran wa'azi abinda ake nufi da kalmar alwa'azu ko almau'izatu shine zance wanda yake akwai dan kausasa harshe a ciki akwai razanarwa da wuta a ciki ko razanarwa da hukuba a ciki shine wa'azi an gane ko dan haka ake kasa matakin kira kashi uku ne kira na farko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati na biyu wal al hasana na uku wajadilhum billati hiya ahsan matakai nawa kenan uku na wa'azi irin yadda wannan matakai suke guda uku to haka wadanda aka ke kira din ma su ma iri uku iri na farko daga cikin wadanda ake kira mutanen da suna son gaskiya amma ba su santa ba amma neman ta suke daga ko ina ta zo za su karba ba ruwansu da cewa sai in wani ya faɗa ko dan kungiya wani ya faɗa ko dan jam'iyya wani ya faɗa duk wanda ya zo da gaskiya ko yana tare da su a jam'iyyar siyasa ko baya tare da su ko yana tare da su a kungiyar addini ko baya tare da su matukar gaskiya faɗa su suna kishirwarta to irin waɗanda aka san halin su ne haka wajen yi musu kira zuwa ga musulunci ana so a kiran su da uslubi mai laushi tausasa harshe shine udu ila sabila rabbika bil hikmati sai zanto al hikma nan sanan nufin al qawlul layyin zance tattausa zance mai daɗi wato ba tare da sawa ba kenan sai wal mau'izatul hasana mataki na biyu mutanen da suna son gaskiya amma a yanzu abin da suke kai bata ne tsammaninsu su kuma shine gaskiyar to dukkan wanda yake zuciyarsa ko wani bata ya riga ya shiga yana ɗaukan shi a matsayin gaskiya ne kaga bai fahimci gaskiya ba kenan to wajen cire wannan batan har ka zo ka dasa abin da yake daidai dole sai ka firgitar da shi wuta ka tsoratar da shi ka dan ta harshe kafin ya iya yarda dan mai lokacin da kake magana ba ruwan shi da kai shi ya shagaltu ya wadatu da mai abin da yake yana ganin shi ne daidai kafin ya dole sai ka ja hankalinsa ba shi yasa wani lokacin zafi zafi cikin wazi shi ma yana da amfanin a ce za a yi shi kullum ne baya da amfani amma yau a yi da mutum wata rana kuma a biya hankali yayi ya faruwa amma kowanne ya dace kowanne mutane kuma kowanne akwai wanda ya dace kai masa akwai wanda kwata kwata bai dace kai masa zafi ba sai ka kyale shi haka dan shi zuciyarsa yamci ce yanzu ke neman gaskiyar da zai sa a ci me yana tayar da jijiyar wuya wajen kiran wannan a hankali kawai zaka tallata masa gaskiyar da dalilai da misalai dan ya karba wannan ko zuciyarsa ya cika tara barna tsammanin sai ita ce daidai kaga dole sai da jan hankali sai da abin nan da sauransu sai kuma wajadilhum billati hiya ahsan wannan ga mutumin da ya san gaskiyar gaskiya ce ya kauce mata yana cikin sani ko ba haka ba to shi za a yi mujadala da shi ta hanya mafi kyau me ce hanya mafi kyau Allah bai ce ba a yi mujadala kawai dan haka ba a kiran mutane cewa a zo a yi muqabala kai tsaye dole sai in za a yi mai ta hanya mafi kyau muqabala ko jayayya ta hanya mafi kyau kuma shine kai da shi ku sanya wata matsaya idan mun yi ja'in ja bai ne alƙalin mu kai ta qur'ani ne alƙalin mu eh kai ta hadisi ne alƙalin mu eh kaga wannan kullu ga kun huta kai da shi kuna da abin da za ku komawa amma in bai yadda ba alqur'ani ya zama alkali hadisi ya zama alkali to kai me zaka me zai kawo wanda kai kuma kai zaka yadda shi to wannan sai zan toji dalilin da zaku yi bata lokaci ne har gari ya waye ba za ku je natija ba dan duk abin da ka kawo na qur'ani bai yadda da shi ba abin da ka kawo na hadisi bai yadda da shi ba kai kuma abin da zai kawo na shirme ba za ka yadda da shi ba menene dan itacen da zaka tsinka karkashin mukabala da wannan babu da haka wannan bata lokaci ne shi yasa Allah ya ce ayi mujadala ta hanya ta gani sannan kuma mutumin da ka san idan ka koro dalili na gaskiya kafin ka kai ma karshe shi zai iya ƙara sama shi ya san gaskiya ne ba zai ba to wannan ku yi mujadala kai da shi a daki baya da amfani babu laifi ku yi mujadala da shi a waje dan saboda waɗanda zai ribata ka hankalinsu ko da shi bai fahimta ba su su fahimta sai ku yi a fili yadda annan musa da zasu mukabala da masu sihiri aka tambaye shi yace za a haɗu yace da kuma yawmul zinati wa an yuhdar nasu ya yace a haɗu ranar idi sannan kuma a zo da hanzi kaga ya zabi zarfin zaman da zarfin makan kenan gashi wato wuri ne na ranar idi lokaci ne da ta taruwar mutane sannan lokacin hantsi kuma lokaci ne wanda yake rana ba ta yi zafi ba mutane za su yi jimirin tsayawa ko da babu inuwa don su ji ya za ta kwashe, kako abin da ya faru kenan da sai Allah ya dora ta akan to wannan fa duk in kai kana da garanti din cewa kuma kana da hujjoji da zaka iya kare gaskiyar da kike kai kana da hujjoji da zaka rushe ƙaryar da shi yake kai yayin da ya zanto baka da hujjojin kare gaskiyarka amma ka da abin gaskiya ne kai imani amma ka wazi ka da amma me dalili dole sai ka tambaye bala to kar maka ce zaka yi mukabala baka da kai baka da ahliya na mukabala ko barnar da yake kai kai ka gamsu barna ce 100 bisa 100 amma baka da dalilan da zaka rushe ta to dama kar kai jayayya da shi dan sai ya jefa ma shubha ya kuma yadda kai ruwa kamar yadda wani malami ke bada bayani cikin wani littafi da na gani yana lissafa irin waɗanda suke mukabala ko su je su yi jayayya da wanda ya fi su karatu amma ga shi na kan farna su suna da gaskiya amma kuma suna da karancin karatu wai wani jahilin musulmi ne da ya samu wani kirista suna rigima da shi shi kirista ya ce annabi isa dan Allah ne shi musulmi yana cewa shi bai yadda ba annabi Muhammad ne dan Allah <laughs> to yanzu kaga ko da kirista ya yadda da akidar wannan musulmin ai mu ga mutiya ya faɗo daga sama ne zarce rigiya <laughs> <laughs> babu manzan Allah ya tsaya yana yi mana hutuba da wani wa'azi na magana mai ɗan kaushi kaushi wadda take tunatar da mutum makomarsa yace ya ayyuhan nas ya ku mutane innakum mahshuruna ila Allah ta'ala lalle ko ababen tarowa ne zuwa ga ubangijin ku ranar tashin kiyama hufatan kafafun ku ba takalma uratan duk jikin ku kuna huntaye babu mai tufafi gurlan kuma kowa da loba ba mai kaciya tattare da shi daidai da shayi da aka yi wa mutum kowa ya koma yadda yake sai manzon Allah ya kawo faɗin Allah ta'ala cikin suratul hajji kama bada'ana awwal khalqin nu'idu kamar yadda muka fari halitta haka za mu mayar da ita haka dama Allah ya alkawari wa'adan alaina alkawari ne da muka jibantar wa kanmu inna kunna fa'ilin lalle mu wasu aiwatarwa ne in ji Allah duk wannan ke nuna gajiyawar dan adam babu wani sarki ba wani malami ba wani gwamna babu wani mutum mai matsayi da za a ce shi zai tashi da tufafi kowa zai tashi tsirara kowa zai tashi kafarsa ba takalmi kowa zai tashi babu shayi duk mutane gaba ɗaya a wannan rana a matsaya ɗaya ubangiji ta ala ya ce kama badana awwal khalqin nu'iduhu wa adana alaina inna kunna fa'ili manzo Allah ce ala ku saurara ku ji wa inna awwal al khalaiq yuksa yawm al qiyama lalle farkon halittar da za a yi wa tufafi ranar tashin kiyama Ibrahim shine annabi Ibrahim alaihi salam to malamai suna kokarin su kalato menene hikimar da ta sa zai zanto farkon wanda za a fara yi wa tufafi a ranar tashin kiyama gashi nan sun faɗa cikin sharhi sai suka ce annahu jurrida hina ulqiya fin nari wai saboda lokacin da za a jefa shi cikin wuta yayin da ya kirayi mutanen su zuwa ga musulunci suka ki ya kure su suka ce ku jefa shi cikin wuta har riqu huwa suru alihatakum in kuntum fa'ilin ubnu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim sai da suka tsiraitar da shi ne daga kowane tufafi sannan suka jefa shi to shi yasa sakamakon wannan tsiretin da aka masa ne Allah zai masa tufafi na gata dan ya zanto shine sakamakon wahalar da ya sha nan ba zafin wutar ya ji ba amma a ce an yi wa mutum tsirara ko ga magarin mutum aka maka ungo aka maka tsirara ya yake ballata annabi cikin annabawa kuma ko mai matsayi irin annabi Ibrahim wakila waɗansu suka ce li'annahu awwalu man istanna tasattur bis sarawil wai shine farkon wanda ya fara sunnan sanya wando wato ga mazaji wato kafin sa kamar ba saba da wannan ba wakila wadan suka ce innahu lam yakun fil ardi akhwafu lillahi minhu a ban ƙasa ba mafi jin tsoron Allah irinsa haka wadan suka ce fa ujjilat amanar Lahuli ya amanan lahu liyatma'inna qalbu da aka sai zanto shi za a fara yi wa tufafi an gaggauto masa da wannan dan a nutsar da shi zuciyarsa ta natsu wala yalzama min khususiyatihi alaihi salamu bizalika tafdiluhu ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa kasancewar an keɓance shi da cewa shine farkon wanda za a yi wa tufafin hakan baya nuna cewa a fifita shi kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li'anna al qad yamtazu bi shay'in yakhussu bihi don wanda aka fi falala wani lokaci ya iya samun wata siffa da yake banta da ita wanda ya fi shi falala ma bai same ta ba wala min minhu al-fadilatu al-mutlaqa baya nuna fifiko ta kowane bangare sai dai nuna fifiko ta ɗaya daga cikin waɗansu bangarori ina fatan kun bai abin da yake so ce ni yanzu babban abin da yafi ba ni muhimmanci cikin maganar mai sharhin nan maganar karshe cewa annabi ibrahim za a fara yi wa tufafi baya nuna yafi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama matsayi ko kaza ko kaza abinda kawai yake nunawa ga wani wanda aka fi falala an keɓance shi da wata siffa ɗaya wanda wanda ya fi shi falalan bai same ta ba amma idan aka koma wajen wanda ya fi falalan kila yana da siffofi dubu da ya ɗara shi da shi kaga kenan ba za ka haɗa su ina fatan kun fahimci wannan wannan bayanin nan ne amma maganar ambatan dalilin da ya sa aka ce za a farkon wanda za a fara masa tufafi ko mu ce dalilin shine dan mutane sun tsiraitar da shi ranar tashin ke ranar da za su jefa cikin wuta ko mu ce a shine yafi kowa jin tsoron Allah ko mu ce shine kaza dukkan waɗannan dalilai da malamai suka faɗa ijtihadat ne su gina su kan wani dalili ba farko ma ba wani wanda zai iya ce mana akwai wanda yafi manzon Allah jin tsoron Allah tabbas manzon Allah yafi kowa jin tsoron Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an fahimta kamar yadda nasoshi suka nuna dan shine mafi ibadar mutane shine mafi kaza din mutane mafi kaza din mutane dukan annabawan da suka wuce baya ba wai aibata musu muke ba amma abin da muke cewa shine a tattare da kowane annabi siffar da ya fice da ita sai ka samu manzon Allah yana da irin ta sai da shi wancan annabin ya shahara da ita ne amma manzon Allah yana da rabo mai tsoka a cikin wannan siffar ina fata an fahimta dukkan wani annabi siffar da ya fice da ita sai ka samu annabi sallallahu yana da wannan siffar sai dai shi wancan idan an kwatanta da sauran annabawa yayi fice cikin ta amma manzon Allah ya hada ta wannan ya hada ta wannan ya hada ta wannan dan yanzu sai zanto shine mafificin duka gaba da da wannan ko rabu aka aka yi karo karo wai shi yasa aka ce dan kama idan ya samu abinci kawo gida dan wayo ka san dan kama maganar girki ba magana to idan ya rabo sai manta da kansa da gangan zai manta da kansa daga ba sai ce ah to ai na manta da kaina to wane ya gutsuro wane ya gutsuro mun karshe sai samu na wanda ya fi kowa yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an kawo kissar annabawa cikin suratu Ali Imran mutum 18 a jere tun daga watilka hujjatuna zuwa karshe bana so in jawo ayoyin saboda tsawo amma sai Allah ya ce ulaiikal ladzina Allah fa hudahum muqtadi wadancan su Allah ya shiryar da haka kai riko da shiryar da ko Allah ya ce da annabi kai riko da shiryar su wannan ya nuna annabi ya riko da shiriyar kowanne daga ciki in ko annabi ya riko da shiriyar kowanne daga ciki kenan ya fi kowanne daga ciki falala kuma tunda su sauran wani ya riko da shiriyar kansa ne bai riko da shiriyar ɗayan ba wani ya riko da shiriyar kansa bai ma san shiriyar ɗayan ba manzon Allah ya zo na karshe da aka bashi labarin su kuma aka ce yayi koyi da su cikin duk abin da suka yi fice da shi akan sauran shi kuma ya har kansa sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta ala wa inna awwala man yuksa yawmal qiyamati ibrahim farkon wanda za a fara sanya wa tufafi ranar tashin kiyama shine annabi ibrahim ala manzon Allah ce ku saurara wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati lalle yadda al'amari yake za a zo da waɗansu mazaje cikin al'ummata fa yu'khadhu bihim zata shimal sai a danke su a yi hagu da su idan ka an ce a yi hagu da mutum ma'ana an tafi da shi wuta kenan wanda mu a nan hausa muke a yi arewa da shi ba haka masu wasan kala kato suke cewa ba ai arewa Fatu dan da aka arewa da shi zai sha wahala ke fa yu'khadhu bihim zata shimal sai a danke su ai hagu da su ai ila jihatin nar zuwa ga inda wuta take kenan a daidai wannan lokaci fa aqulu manzan Allah ce sai in ce ya rabbi ashabi ya ubangiji waɗannan fa sahabbaina ne abinda annabi yake nufi da sahabbansa baya nufin waɗanda aka dankatin suna cikin sahabbansa din nan da suka ganshi suka yi imani da shi suka haɗa zamani da shi a'a ashabi ma'ana ashabu millati ma'abota addini na ne ma'ana musulmi ne su ma'ana sun yi kalmar shahada suna dangantuwa zuwa ga addinin musulunci abinda annabi ke nufi da ashabi kenan a nan gurin ba as al-islahiyya ba a'a as al-lughawiyya akwai asuba al-islahiyya akwai asuba al-lughawiyya idan an ce sahabantaka ta harshen larabci kadai wannan duk wanda kuka yi tarayya gari guda ko baka san shi ko ko bai san ka ba ya zama sahabinka shi yasa Allah yake ce musu wa ma sahibukum bi majnun shin annabi na da abota ne da dukkan mutanen maka hadda Allah yake ce musu sahibinku ba mahaukaci bane ba su ne fa suka ce masa mahaukaci yanzu abokin gaske ne abokin zai jawo abokin mahaukaci amma sai Allah ce wa ma sahibukum bi majnun su ba nan wace irin su ba ce suhuba al-lugawiyya ta tarayyar gari dai kawai ina fata an fahimta haka yace ma zalla sahibukum wa ma sahibinku bai halaka ba sannan bai ma zalla bai yi bata ba wa ma gawa kuma bai halaka ba ma'ana bai aiki da jahilci ba bai kuma yi aiki da son zuciya ba nan gurin ma wace irin suhuba ce suhuba ta harshen larabci suhuba ta cewa mujarradul ijtima'i fi baladin wahid kawai dan an haɗu gari ɗaya kila ma annabi bai san ɗaiɗaikun su ba kila ma ba wanda ya taɓa yin mu'amala da annabi cikin su amma sai aka ce ku ko sahibinku ma'ana mutumin kuɗin nan ɗan garin ku kamar yanzu kai ne wani ya wani ya game da kai daga ina kake daga Kano ka je Abuja ya game da kai daga ina sai kai da Allah wannan ɗan garin kuɗin nan mutumin kuɗin nan cewa ya ce ai wakilin mazabar kaza da yake majalisar dokoki ko majalisar kaza ai bai mana kaza kaga nan gurin yana nufin dole akwai eh, sanayya tsakaninka da wannan mutumin yana nufin akwai sahabantaka amma na nufin garin ku don haka duk wanda ya aibata wa dan garin ku ce kai dalla dan garin ku dinnan kai dalla mutumin ku dinnan kai dalla abokin ku dinnan duk yana nufin me tarayya gari baya nuna sahabantaka irin wadda muke kokarin tabbatar da falalta a wannan darussa na sahaban annabi ina ba ta kun fahimta da kyau wannan asoba al-lughawiyya kenan amma da Allah ce iz yaqulu li sahibihi la tazan, inna Allah ma'ana wannan tana nufin me as-suhba al-istilahiyya suhba al-istilahiyya suhba ta yaren shari'ar musulunci wanda take da rukunai guda uku lalle mutum ya gamu da annabi yi imani da shi kuma ya mutu kan imani wanda duk bai taba gamuwa da annabi ba duk imaninsa ba a kiransa da suna sahabi ko da sun yi zamani ɗaya da annabi amma bai taba gamuwa da annabi ba wanda duk ya game da annabi amma lokacin da annabi ke da rai bai imani da shi ba sai bayan annabi ya mutu ya yi imani shi ma bai zama sahabi ba tabi'i ne tunda lokacin da ya to zali da annabi lokacin shi bai riga ya musulunta ba da haka bai zama sahabi ba haka dukkan wanda ya game da annabi ya yi imani da shi amma kuma daga baya ya yarda kuma har ya mutu kan sa ba a kiran shi da suna sahabi sahabantaka ta yaran malaman shari'a musulunci ita ce wadda ta sharuɗa guda nawa uku kaga ya kasance mutum ya gamu da annabi ya kasance ya imani da shi ya kasance mutu a haka ku yi hakuri in na yalwata mana harshe akan wannan saboda irin waɗannan ayoyin ne waɗansu yin shiya suke cewa to ai gashi ma sahabban annabi ma gashi abin da suka ce masa har ma Allah ya ce masa ma sahibukum bi majnun ka ko sahibun naku ko kaza sai su dauko irin waɗannan ba sa iya bambance as-suhbatul lughawiyya was-suhbatul islahiyya ina fata an fahimta shi ko dukkan kalmomi din nan kowace akwai ma'ananta a yare akwai ma'ananta kuma yadda malaman shari'a musulunci suka ba ta sabuwa kowa ya san wannan ko a turanci ga ma'anan kalma a turanci ga yadda yan sayansu suke kiranta ga yadda yan hada magunguna suke kiranta ga yadda kuma lauyoyi su ma suke kiranta su ma suna da yaran su lauyoyi ko kana jin turanci in kai ba lauya bane ba to kuma wani wurin sai su shafana da kai ko ba haka ba manzon Allah ya ce fa aqulu ashabi ya rabbi ashabi ya ubangiji waɗannan fasahabai na ne ma'ana ina nufin me ma'abota addini na ne sun yi riko da musulunci fa yuqalu sai a ce innaka la tadri ma ahdathu ba'dak ai kai baka san me suka kirkiro ba a bayanka baka san me suka kirkiro ba na addini me suka faras a bayanka fa aqulu kama qala al-abd salih sai in faɗa kamar yadda bawa salihi zai faɗa shine annabi Isa alaihi salam in ce wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim lalle ya ubangiji lokacin da nake tare da musulmi ni mai shaida ne kansu kansu matsawar zamana a cikin su na san wanda suka yi imani na san wanda ba su yi imani ba falamma tawaffaita ni yayin da ka karɓi raina kunta antar ba alaihim ka kasance kai ne ko mai kiwo a kansu kai ka san waye musuluncin waye bai bi ba wa anta ala kulli shay'in shahid ya Allah kai mai shaida ne kan komai in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk in har kai musu azaba to fa bayinka ne adalcin ka ne sa kai musu wa in taghfir lahum in ko ka gafarta musu haka kuma dai bayin ka ne yalwar rahaman ka yasa ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim lalle kai ubangiji kai ne al azizu mai karfin zartaswa ba abin da ke gagararsa al hakim mai hikima cikin al'amuransa annabi ce yadda annabi isa faɗa ni ma haka zan faɗa to ba da ta cewa lokacin ina tare da sahabbai wanda nake tare da su na san me suka yi bayan na mutu waɗanda suka biyo baya cikin musulmi har ranar tashin kiyama ban san me suka yi ba wannan yanzu annabi bai san me ba bai san gaibu ba sai ya ce falan ma tawaffaita ni kunta an tarraqi ma alaihim yayin da ka karɓi na kuma kai ne ka zanto mai kiwo a kansu kai ka san waye daidai waye bai daidai ba ni ko ban sani ba an gane ko wato ya misaltu da wannan aya da annabi isa wato kenan ya ake hikaito mana abin da zai faɗa ranar tashin kiyama game da yan mushan fa yuqalu li annabi ce sai a ce da ni innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim منذ farakta ai ba su gushe ba suna masu yin ridda suna barin addinin su tun lokacin da karbu da su ma'ana kana barin su su ma sai su karbu da addini ko ya hakuri mu karanta hadisan guda uku tunda ba su da tsawo sai dai kuma ba za mu ansa tambaya ko ɗaya ba kenan alhadi ashara hadisi na sha ɗaya an abi sa'idin abdullahi ibn mughaffal radiyallahu anhu qal naha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an al-qadhafi wannan hadisi an karɓo daga abi sa'id shine abdullahi ibn mughaffal radiyallahu anhu yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an al-khazfi manzon Allah yayi hani dangane da al-khazfi ku taya ni a Hausa yaya sunan al shi alkazufu wasa ne da yara ke yi da tsakkuwa ko irin ya'yan kaɗanya ko ya'yan kanya da sauransu sai a ɗora tsakuwar a nan babban ɗan yatsa sai a haɗa ta da wannan manoniya sai a balla haka ya balle wannan dai ba hausa bace ba wannan ne haji ne kuka yi kaga da hausa ta rabu da mu wannan ya hausa ta rabu da mu da yawa al kenan manzon Allah yayi hani da al shine ka dora wani dutse karami akan babban dan yatsa ka rinka balla shi haka kana wasa da shi kamar yadda wani ya faɗa ya ce yar balle ni na san wannan ya ba Hausa bace sai dai ya faɗa tun da ba mu da wannan a rashin uwa ake uwar ɗaki to manzon Allah ya hana wannan wakala da ya zo hana wannan har ma sai ya ce innahu la yaqtulu sayda abin nan da kuke ɓallawa na ɗan karamin dutse baya iya kashe muku wata dabbar farauta da kuke so ku farauto ko ina kashewa wala yanka'ul aduwa baya iya jikata abokin adawa wa innahu yafqa'ul aina amma kuma yana lahanta ido kaga sai annabi ya nuna mana in amfani muke jin zamu samu a ciki babu amfanin barna fa lalle tana iya faruwa domin duk wanda ya balla wannan dutsen ya iya lalata idan wani wacce a ciki ta yara ta kasa wadda suke ta katantoma kenan katantoma kake nufi ne gani ba masu cewa maballi ne suke sa shi masana ballawa haka duk zai shiga ciki ba dai da babban dan yatsa ake ba kuma dole sai an kulla alaka tsakanin manoniya da babban dan yatsa kafin a harba babban dan yatsan ya buga batun din ya tafi ko dutse ko ma menene za a yi duk ya shiga ciki ba ta yi zama gida ake masa a suminti ana sai shiga wannan gida to wani amfani ake samu a cikin ya shiga to kaga tunda ya ya shiga ta ci suke ma da wannan kaga ya shiga wani babban babin ma da ya fi alƙalƙu kudin tsanani in dai zai shiga babin ta kaga sai a kauce masa kenan innahu la yaqtulu sayda wala yanka al adu wato baya iya kashe abin nan ko baya iya jika ta abokin adawa sai yace wa innahu yafqa'ul aina amma kuma yana lahanta ido ko ya lalata ido wa yaksiru sinna sannan yana iya tsaga hakori ko ya karya hakori domin duk wanda ya buga wani babban ya tsawon lokaci ya samu hakorin mutum zai iya abin muttafaqun alaihi kaga kenan annabi na hana mutane dukkan dangin barna yana umarnin su da me dukkan dangin alkhairi muttafaqun alaihi wa fi riwayatin anna qariban libni ma'a mughaffal khazafa fanahahu a wata riwayar daban anna qariban libni mughaffal wani dan uwa na ibnu mughaffal qarib shine makusancinka wanda akwai dangantaka jini tsakaninku yana wannan khazafa yana wannan wasa na yar balle fanahahu sai shi abdullahi bin mughaffal ya hana shi wa kale yace da shi me yace da shi inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naha anil khazfi manzan Allah ya hana yar balle wa kala kuma yace innaha la tasidu saidan ita wannan yar balle ba ta iya farauto maka wata dabbar da ake so a farauto thumma ada sai wannan mutum ya sake koma karo na biyu yana yi fa kala yace uhaddisuka anna rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam naha anhu yanzu ina baka labarin annabi ya hana wannan abu sannan ka cika summa utta sannan ka ci gaba tahzifu kana yin wasan yar balle la ukallimuka abadan ba kare maka magana ba har abada kaga musu ya sunnar annabi kenan nan gari ta annabi ya hana ka ci gaba da yi ba ni ba kai har abada ya kawo sa hadisi haka bin Rabi'a ta ربيعة ra'aytu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yuqabbilu al-hajara wannan hadisi an karbo daga abis ibn Rabi'a yace naga Umar dan Khattab yuqabbilu al-hajara yana sumbatar dutse ya'anil aswad yana nufin bakin dutsen nan da ke jikin dakin ka'aba inda bahaushe ke cewa wurin shan nono wa yaqulu yana cewa inni la uqabbiluka wa a'lamu annaka hajar yace wallahi ya kai hajar al-aswad ina sumbatar ka tare da cikakkiyar masanar cewa kai dutse ne matan fa wala tadur baka iya amfanarwa baka iya cutarwa walaula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka ba dan naga manzon Allah yana sumbatar ka ba abin da zai sa in sumbace ka dan kar a nuna dutsen yana da wani tasiri ko yana da wata falla ko mutum ya je umara ma ya je ya roki wannan dutsen duk sai Umar dan Khattab ya faɗi wannan kar mutane su dauka tasirin dutsen a annabi ne ya sumbace shi lokacin da ya zo dawafi ko na umara ko na aikin haji in dai ka samu damar sumbata ka sumbata shi yasa shi ma yayi ba dan wai yana itikadin dutsen na da wani amfani ba baya amfanarwa baya tutarwa mai tutarwa ko ya amfanar ne ubangiji ina ba ta amfani ta. wannan hadisi muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito abinda muka faɗa na daidai eh kamar ya gofa a to bakan danko ai shi wannan yana iya kashe farauta wannan ai ba khalf bane wannan ba ana farauta da shi ba ana iya harbo tsuntsu da shi abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure kuma Allah ya shafe mana a sai kira sallallahu akwai lacca wadda za a gudanar dangane da gwagwarmayar ci gaba da neman tabbatar da shari'a musulunci a nan jihar kano lantar da aka yi wa taken shari'a wato da yancin dan adam ko kuma yancin dan adam karkashin shari'a musulunci za a gudanar da ita a masallacin juma'a na unguwar tudun wada unguwar tudun wada a nan kano kenan gobe da safe kuma lokacin haduwa shine tun karfe tara da safe ake sa ran haduwa tare da fara lissafi insha Allah Allah ba da ikon zuwa suna jin dama don an ba da sanarwa tun daga juma'a ana ta yi amma da ana karar mutane muhimmancin halatta ah, littafin Allah shi ba da yi kwamfata.